gaba ɗaya. ba ku da abin da kuke da shi sama da addini ba ku da abin da ya fi muku daraja da Allah ya ba ku ya girmama ku da shi sama da addinin musulunci daka minna azima baiwa ce mai girman gaske shi wannan addini namu addini ne da yake kula da ran ɗan adam yake kula da lafiyar ɗan adam yake kula da hankalin ɗan adam yake kula da mutuncin ɗan adam yake kula da dukiyar ɗan adam yake kula da shige da ficen ɗan adam dan adam in na ce maka ba wai musulmin kaɗai ba har wanda ma ba musulmi ba addini ne da ya zo da dukkan alkhairai na fili da na baɗini wanda ake gani da wanda ba a gani shi ne Allah ya zaɓa wa ɗan adam wato tsarin da zai iya rayuwa a kai aiko ka san abin da Allah ya zaɓa maka shi ne daidai idan ka bar zaɓin Allah ka je ka bi zaɓin shaidan ko ka bi zaɓin son zuciyarka to sai ka jira ranar da ka kwanta a makwanci aka tashe ka sai a tambaye ka addinin wasai a lokacin za ka ba da bayani na Allah kai ko na son zuciya ko na wani ka zaɓa ba zaɓin Allah kai ba ya ku yan uwana cikin abinda wannan addini namu na musulunci ya zo da shi kyawawan ɗabi'u shine ya zo da kare hankalin ɗan adam saboda duk abin da ka sani malam abin da ɗan adam zai iya yi na duniya ko na lahira sai da hankali mahaukaci ba a sashi a cikin littafi da haka addini ya zo da hibzul uqul kiyaye hankula ko dabba ce bai halatta a sa mata kwaya ta sha kwaya ta haukace ba kai ko dabba ce mahaukaciyar dabba za ga ba a san cinta a ce ma wannan akuya ce mahaukaciya a yanka a ci ba daɗi wannan saniya ce ta haukace ta yi hauka a yanka a ci za ga ana kyama to Allah ya kiyaye hankalin ɗan adam ya kiyaye shi ta yadda kada ya fada cikin yanayi wanda yake ainihin wato bai da kyau shi yasa a yau a zamani cikin abubuwan da suke damun hankalin ɗan adam shine mu'amala da shaya da shaye-shaye da kayan maye da ƙwaya wanda yau abun bakin ciki da bin ciwo wanda suka fi kowa shan wannan abun a lissafi da ƙididdiga da aka yi masu sallah ne a cikin wannan ƙasar da garurrukan masu sallah adadin ƙwayar da ake sayarwa ake shanta a jihohin masu sallah musulmi in ka kwatanta ta ta fi adadin inda ba sa sallah me yasa wataƙila waɗancan sun gane cewa mu'amala da ƙwaya da shan giya da ƙwayoyi da buguwa a titi yana lalata rayuwar ɗan adam shi sa malamai suka ce wato su al da muskirat hanyoyi ne na rushewar duniyar ɗan adam duniyar ka ta rushe sannan kuma lahira ka kai asara ina magana ne akan ƙwaya kawai da kayan maye hanya ce ta rushewar duniyarka duk mai mu'amala da wannan ba zai samu duniyar ba kuma ko mai sai da ita ce zai tara kuɗin amma ba su da albarka a ƙarshe zai mutuwa ta wulaƙanci kuma da tsinanne ne a tare da shi dan duk wanda ka sayar wa da ƙwaya ya sha ƙwaya ka lalata hankalinsa wallahi tallahi sai Allah ya tambaye ka duk wanda ya yi odar ƙwaya ya kawo Ɗa ɗaya biyu uku hudu namiji ko mace suka sha suka samu hauka na rantse da Allah asarar sallolinsu asarar azuminsu asarar aurensu asarar amfanuwar da al'umma za su yi da su wallahi yana kanka ya kai mai sayar da wannan kwaya ko mai kawo wannan kwaya da kuma duk wanda ya taimake shi ya masa hanya ya kawo wannan abin cikin al'umma ba wai ba cikin musulmi ba cikin ƙasa gaba ɗaya dan shi ma da ba musulmi ba ai dan adam ne ai ana so shi ma ya amfanar da mutane a inda yake da haka duk wanda ya hanya na kawo abin da zai lalata tunanin ɗan adam ko ya lalata kwakwalwar ɗan adam ko ya ya lalata ganewar ɗan adam to sai Allah ya tambaye shi me amfanin gidajenka me amfanin kadarorinka me amfanin motocinka me amfanin yawon da kake a duniya kana ɗebo kayan maye kana sayarwa al'umma ta yi kuɗi ana cewa ka samu kuɗi ka iya ba da cin hanci ka iya ba da taimako ga suwa ne akan biya maka bukatunka ka lalata kwakwalen samari guda ba za su irgu ba mutane nawa kamar mahaukata ya za ka yi albarka za a ganka da babban gida a ganka da katuwar mota kana cikin ta amma bakin ciki yana damuka kana zaune a katon gida amma yarinya yar shekara ashirin da ɗaya da ka auro ta hana ka kwanciya barci kullum kana cikin lissafi da bala'i saboda sharrin da ka ƙulla a cikin al'umma wannan illa kenan ta ɗaya dangane da masu odar wannan kaya na maye da kuma waɗanda suke da dama suke ɗaure musu gindi su kawo su yi wani abu mu kula da kyau addinin mu addini ne adalin addini ya kula da hankalin ɗan adam da wanda ka sani da wanda baka sani ba kada ka bari ƙwaƙwalwarsa da tunaninsa ta lalace ta hanyar mu'amala da kwaya ta hanyar mu'amala da kayan maye ga sunan bila adadin barkatin yau abun bakin ciki matan aure suna shan ƙwaya. abun bakin ciki yan mata a titi suna marisa abun bakin ciki yau har a wasu gidajen yini ana kawo kwaya mata suna sha wannan wani irin rashin hankali ne wannan wani irin dabbanci ne wannan wani irin karancin tunani ne wannan wace irin al'umma ce wanda ba ta kiyaye hankalinta wanda ya zama mahaukaci yaushe zai aure ya rike yaya wanda ya zama mahaukaci yaushe zai shugabanci wanda ya zama mahaukaci yaushe zai zama darakta a ma'aikata wanda ya zama mahaukaci yaushe zai zama lattara a jami'a yaushe zai zama dakta yaushe zai zama profesa wanda ya zama ɗan ƙwaya yaushe zai zama babban ɗan kasuwa a amfana da shi wanda ya zama ɗan ƙwaya yaushe zai zauna cikin al'umma ya taimake su lalata al'umma ne gaba ɗaya don haka malamai suka ce ku sani cewa wannan harkar kayan shaye-shaye abu ne wanda yake mai tsohon tarihi mu waɗanda ba sa son mu ko dai a matsayin matsayinmu na musulmi ko kuma a matsayinmu na 'yan afirka gabaki ɗaya to sun shirya wannan al'amari sosai a lokacin da mu kuma muna bacci daga cikin hanyoyin da ake bi a rusa al'umma ai kata kata da ita yanzu an daina yaƙi da bindiga da harbenin harbe ka yanzu yaƙi ake da tunani sai a lalata tunanin matasanku daga nan zuwa shekara talatin ba za ku yi aiki komai ba kun zama marasa tunani sai dai a turo wasu su mulke ku ah, to ku sun zama 'yan ƙwaya yaushe za su zama 'yan siyasa da za su ci zuwanci ƙasa ku sun zama 'yan ƙwaya yaushe za su zama manya-manyan 'yan kasuwa da za su rinka odar kaya ƴaƴanku sun zama ƴan ƙwaya yaushe za su rike mumbaranku na masallaci suna sallah suna jagorantar ku ina za a samu alƙalai ina za a samu sarakuna ina za a samu ita harkar ƙwaya lalata tunanin ɗan adam ne da rayuwar ɗan adam gaba ɗaya a duniya da kuma lahira don haka wani daga cikinsu yake cewa masu wannan sana'a biya ake kuɗi ne ake samu sana'a ce wacce ake ana samun kuɗi don a lalata ɗan adam idan ana so wata al'umma a rugurguje ta ba sai an sa bindiga an harbe ta ba to sai a lalata matasanta wani yake cewa a cikin su yace alaikum an tahkammu bisiddadi shababi wa talaba mu abin da muke so a gare ku a wannan kungiya tamu kungiya ce ta asiri koyayyar kungiya ce ita aikin ta kawai ya za ta lalata samarin mantika samarin wata jama'a samarin wata al'umma kuma duk inda ka ga ana mu'amala da kwaya to an fi mai da hankali akan yara matasa saboda su ne manyan gobe ai idan yaro ya lalace ya yi gobe za ta yi kyau yace to ku da hankali akan matasa ku da hankali akan ɗalibai da suke makarantu a jami'a yace kar ku kar ku damu da tsadarta ku sayar da tsada ku ba su ita kyauta wallahi haka ya rubuta gashi da turanci yace ku sayar da tsada ku ba su ita kyauta idan suka shata kyauta-kyauta akwai lokacin da za su zo su sa kuɗin su suna neman ta ruwa a jallo sai ku sa mata kuɗin da kuke da kuka ga dama kuma sai sun siya gashi a rubuce da haka ya ku uwana ku sani cewa wannan harka ta shaye-shaye da mu'amala da ƙwaya likitoci a duk duniya gaba ɗaya sun yi ittifaki babu saɓani likitocin duniya ban faja maka aya ko hadisi ba a likitanci a duniya duka an yi ittifaki cewa abu ne mai illa a rayuwar ɗan adam ke sa duk duniya kowace ƙasa da ka sani akwai ma'aikata ta yaƙar ta yaƙar shan ƙwayoyi da mu'amala da su duk duniya duk talaucin ƙasa duk wadatar ƙasa duk da kuma akwai ƙungiyoyi na asiri waɗanda su kuma aikin su lalata ɗan adam ba a iya hana su sun yi ƙarfi suna da manufa suna da dukiya suna da kudade da haka yana da al'abraru diniya wal adraru ad-duniyawiyya illa ta addini illa ta ainihin wato duniya shi yasa suka faɗi wani marubuci ya rubutu yace shan kwaya kaɗai da kayan maye shi kaɗai sai da ya lissafa illar da yake wa ɗan adam illa guda ɗari da ashirin wanda kowace ɗaya ruhi ne wanda ba za ta bari ɗan adam ya iya rayuwa ba kuma illolin kala-kala ne akwai illoli a addini akwai illoli a rayuwa akwai illoli a zamantakewa akwai illoli tare da iyali akwai illoli a maƙwabtaka akwai illoli daban-daban daban-daban da wannan mu'amala da kayan maye suka yawa yau abun bakin ciki ɗan uwana a wannan gari namu na Kano yau da muke ciki ka dan yi jinkiri ka gani zuwa karfe goma sha ɗaya na dare ka bi titunan garin nan ka rinka ganin yaran mu yadda suke malisa. taro yau za a je na yan mata ka je ka ga wasu kawai ce wannan group din su ne na yan shaye-shaye la ilaha illallah malam yau hatta kai ga yara a primary school ana saida musu shisha yau shishan nan an mai da ita an zamanar da sadda shisha ya kai uba akwai shisha da ake ta kamar yar karamar waya akwai shisha kamar biro akwai shisha yanda ka san taba haka take yar karama da an sata haka sai ga ana tsotsarta ni da shekaruna da na kwace ta a hannun wani yaro yaron nan duka bai kai shekara sha biyar ba wallahi tallahi ni kam na ɗauka wani abun cajin ba ta ne malam abu mai kyau an zamanantar da shi malam shisha har da usb yau inda ba dan mutanen nan sun san tana da illa a rayuwar yaran mu ba ai wannan ta sa hannu a kama wallahi yaro ne dan firamare a jakarsa da ka wajibi ne malaman makarantun firamare da sakandare ku rinka satin jakan yara in za su shiga makaranta a tabbatar babu waɗannan irin waɗannan ma'aikatu da muke da su a cikin masu albarka ku rinka wayar da ɗalibai kuna bi makarantu makarantu kuna samar da awareness ba a bakin titi kaɗai za ku tsaya ba wallahi al'amarin ya wuce wannan wallahi har a cikin makarantu wallahi har a firamare wallahi har a sakandare a jami'a kan daman gidan gidan yanci sai abin da Allah ya yaro karami za ga ya bugu yana bacci akwai lemuka da yara suka iya haɗawa yau da wancan lemon da wancan lemon ba zan faɗi sunan shi ba dan kai ya zama dalilin yaɗuwar abin in yaro ya buga wancan lemon ya buga wannan ya sha shi billahi azim malam yini zai yana bacci wani yaro aka ga dan uwansa yana bacci aka ce ya kullum bacci yake baya bacci ne a gida sai shi ai leman kaza yake haɗawa da ɗan ƙaramin yaro bai kai secondary school ba kana can kana ihu a kasuwa kana can kana ofis kana can AC ɗanka ya zama ɗan ƙwaya yana da shekara sha biyu kana shirme baka san ma ina ka tafi ba da haka akwai illoli masu tarin yawa bata maganar samari matasa yadda suka lalace kisan kai saboda shan ƙwaya ta'addanci saboda shan ƙwaya raina mutane saboda shan kwaya malam yaro zai sha kwaya ya dirke mata ya hawa daidai sahu ya ɗebi mata ya kai su asibiti yana tuka a daidai sahu yana buge da ya juya haka mana wani abu sai dora ashar zai da hankali da ganin fuskarsa ka sani ya farko dai bai sallah ba na biyu da ganin idansa da bakinsa ka san cewa ba daidai yake ba irin wannan al'ummar a cikin ta muke rayuwa wani sai ya ɗirke ta ya ƙoshi ya kama direba zai tuka mota zai tafi lagos ko zai tafi abuja kuma tafi ake masa shi baya tuki sai ya bugu saboda ana rayuwa da al'ummar da ba su san darajar zan ɗan adam ba ana rayuwa da al'ummar da ba su san kimar mutuncin kansu ba ballantana wasunsu da haka akwai illoli masu tarin yawa na farko dai mashiga ne ta talauci na rantse muku da Allah ɗaya duk al'ummar da suke mu'amala da ƙwaya da kayan maye ku rubuta ku ajiye albishirinta da talauci hanya ne na talaucewar al'ummar da talaucewar masu shanta sannan kuma cakiyanci da ta'addanci da zaman banza za ga duk masu wannan mu'amala 'yan zaman banza ne tana kashe zuciya da kuma ainihin rashin kishi a gida duk mai shan kwaya da mu'amala da kwaya baya kishin matarsa ba kishin iyalinsa ɗabi'ar kwayar ce za ta cire ma kishi za ka iya gani ana zina da matarka baka damu ba za ka iya kallon yarka tana shakiyanci baka damu ba tunda ai ka lalata kwakwalwar da za ta sa maka kishin duk yana tabbatar da wannan da kuma keta dokar Allah tabaraka ta'ala da koya wa yara mummunan ɗabi'a da kuma zubar da mutunci fukudanu sharafi makanati a cikin al'umma kamar yadda dawwara akan mu'amala da waɗannan ƙwayoyi yana faɗa ne da Allah faɗa ne da ayoyin Allah faɗa ne da shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala kuma yana hana sallah tana hana sallah in mutum ya sha ba lalle ya saurari sallah ba da mu wake ma maganar sallah ballantana bin iyaye wa yake magana ballantana kaza barin ba wani tarihi kafin a hana shan giya wata rana Ali bin Abi Talib ya sha giya lokacin giya halal ne ya sha giya ya sha giya da ya bugu sai je ya samu raƙuman ɗan uwansa Hamza a sayyidina Hamza kai ya sha ya ƙoshi sai ya samu raƙuman Ali bin Abi Talib ya tsada bi ya jajjatse su ya sassara su Aliyu ya zo ya kawo annabi tsara ya ce kaga abin da sayyidina Hamza ya mini ya ce amma ina zaton baya cikin hayyacinsa Maza Allah ya tashi ya tabi gurin sayyidina Hamza da shi da Aliyu dan abi kadu me yasa kai mai wannan ta'addanci haka kurin ka kashe raƙuma ka yayyanka su ka daddatsa ba ma yanka a ci ba daddatsa su yayi manyan raƙuma masu kuɗi Hamza yana cikin buguwa sai daga kai haka ya kalli manzon Allah ya ce da kai da wannan Aliyu duk ba ƴaƴan iyaye na bane sai annabi ya ce wa Aliyu kai hakuri baya cikin hayyacinsa kenan kaga duk wanda yake cikin maye zai iya zagin ubansa zai iya zagin addini zai iya rashin mutunci wa masu mutunci to jama'a wannan ɗabi'a ta kawo ƙwaya da kayan maye a cikin al'umma ana so ne a dasa rashin mutunci a cikin al'umma shi yasa za ku ga akwai abubuwan da wasu yaran mu suke a social media maganganu na rashin mutunci da rashin girmama mutane wallahi duk akwai tasirin waɗannan abubuwan ita ƙwaya malam kala kala ne akwai wanda in ka sha zaka bugu kowa zai gane akwai wanda kuma ba za ka bugu ba amma kwakwalwar tunanin zai canja zai bude maka idan ka baka ganin kowa da mutunci idan ta guga ka za ka iya faɗan komai kuma kowa za ka iya sa ballantana makami na rantse muku da Allah da yawa daga cikin ta'addancin da ake yi a arewacin Najeriya da kudancin Najeriya akwai tasirin shaye-shayen kwaya waɗanda suke da mu'amala da su suna faɗa su a gaban suke shan kaza suke shan kaza suke shan kaza ashe kaga daga cikin illar da mu'amala da ƙwaya take mana a cikin al'umma yawo da kwayoyi, da kayan maye har yakan sa wasu maƙiya su ɗauka su rinka yi mana ta'addanci a ah, to malam wani abun da ake na rashin imani in ba ƙwaya mutum ya sha hankalinsa ya fita ba zai iya yin wannan abu da kuma lalacewar samari matasa malam yaro zai iya ɗaukan mace yana saduwa da ita a fili yana ɗaukan bidiyo kuma ya sake shi a duniya kamar yadda yau a ƙasar nan a cikin kwanakin nan akwai yaro yaro yaro ɗan jihar Kano wanda yake irin wannan harka ta social media da baɗala ya zo ya yi zina da yarinya a fili tsarara aka ɗau hotonsu kuma aka yada yanzu mai hankali da yake cikin tunaninsu zai wannan abu to wallahi idan za a yi ta muku bayanin illolin waɗannan abubuwa da ainihin wato ake faɗa na kayan maye-maye shaye-shaye to wallahi ta sai a kai har magariba don haka muna addu'a ga wannan ma'aikata da Allah ubangiji ta ta ala azurta mu da ita Allah ya karfafe ku ya taimake ku ku sani aikin ku aikin lada ne ba aikin albashi kaɗai ba don Allah ku zama mutanen kirki ku zama masu amana ku nesanci mu'amala da cin hanci da son zuciya da mu'amala da na san wane in daga masa ƙasa kafa ambaci. wannan harkar taku duk wanda ya yi sakaci ya sa son zuciya a cikin barnar da za ka kawo a cikin al'umma ta fi barnar ɗan fashi da makami. Na'am, ɗan fashi da makami kuɗin mutane zai karɓa yi. Kai kuma yau idan ka yi sakaci ka ƙyale lalata tunanin ‘yan adam za a lalata da ƙwaƙwalensu mahaukata nawa za a miyar. Yara samari nawa za su lalace. Da ka ba sani ba sabo, ka yi iya abin da kake iya yi amma kada a yi amfani da kai wajen cutar da al'ummarka ko shi aikin nan ana da taya za ka yi shekaru ka gama ka koma gida ka zauna shekarun da kai wani abu ka shuka wa al'ummarka idan ka tuno abin da kai na barna za ka yi bakin ciki ka damu in aka ce a lokacinka a zamaninka al'umma ta samu illa ta samu rauni ba za ka iya bacci ba in ka kwanta a kabari ba za ka iya miƙewa ba ku taimaki yaranmu matasanmu ku tsaya tsayin daka kun zama iyaye kun zama abokanai mu'amala ku duba ciki da waje ɗaka da waje kuma ku sani cewa wata jiya ce mai ƙarfi take taimakon wannan janibi kar ku ɗauka dan kun yau za a daina gobe ma wata hanya sabuwa za a kawo ba bacci ku yi ta yi ku yi ta kosis ku yi ta bin gurare wallahi tallahi har masallatan juma'a ya kamata ku rinka zuwa kuna lafiya na rantse da Allah za a zo a samu wani ya zauna yana ku zuba juma'a dan kwaya ne idan ya tafi zai je sha kwaya matar aure suna shan kwaya wata mata ta kawo mana fata ta ce malam bakin ciki na shine kullum mai gida na abu ya yake dawa da daddare baya cikin hayyacinsa ta ce bai da aiki sai kuzarin kwanci ita zagga kuzari ita ce to baya baya cikin hayyacinsa babu hankali yara su zo suna baba sanda dawowa ya ta musu auka saboda ya bugu ya zagi iyayensa ya zage mu ya ci mutuncin mu ta ce kuɗinsa ba ma samun kuɗinsa sai a wurin karuwai wurin mutanen banza ya sha baya ya bar mu da yunwa ya ba wa karuwai ya bar mu cikin talauci wannan ɗaya ne daga cikin illoli masu tarin yawa tana sabbaba matsaloli na farko dai har makanta tana sawa masana suka faɗa mutum ya makance haka kurin ya daina gani ga raunin kwakwalwa basirar ta toshe da'afu zakira sannan kuma ainihin wato ana iya samuwa da hatta ciwon kanjamau ciwon aids yana iya sababa abun mamaki na ita binciki a ah, me ya alakar shan kwaya da kamuwa da ciwon kai amma likitoci sun yi rubutu masana sun faɗa akwai ta hanyoyin da suke iya haɗuwa sannan idan mace ce mai al'ada yana lalata mata al'ada al'ada ta lalace jini ya lalacewa da kawo illa a hanyar shan numfashi mutum numfashin sai rinka ɗaukewa daga baya a samu bugun zuciya daga baya malamai har suka ce ana samun unexpected death mutuwa ba a tsammani haka kwarin ba ciwo ba komi a ga mutum ya faɗi ya mutu me ya faru yana mu'amala da ƙwayoyi wanda shari'a daman ta hana kuma zaman ainihin wato a wace zamantakewan duniya na yau da gobe shi ma ya hana da aka yan uwana musulmi mu sani daga cikin illolin da sai damun mu a yau a cikin samarin mu matasa arewacin Najeriya akwai mu'amala da ƙwayoyi yanzu harkar daba galiban duk inda dan daba za ga ya ɗauki makami ya sari wani wallahi ya sha kwaya. ya bugu duk inda ɗan kalare duk inda ɗan area boys ko a Lagos ko a Ibadan ko a Kudu ko a Arewa za ga akwai ma'amala kwaya yanzu sai an muku wa'azi akan shan kwaya yanzu sai an kafa muku hukuma ta ana ku shan kwaya yanzu sai an ja kunnen ku akan shan kwaya da mu'amala da kwaya ai wannan wani aiki ne da ya kamata da ni da kai da kowa da kowa mu haɗa ƙarfi mu yi ƙoƙari mu kawar da wannan bala'i a cikin al'ummar mu Allah ya zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa tamu ya raba mu da dukkan sharri ya raba mu da dukkan masifa ya raga mu da dukkan bala'i ya zaunar da mu lafiya ya ba mu alkhairi ya ba mu kwanciyar hankali ya ba mu abin da zamu ci ya ba mu abin da zamu sha Allahumma izil islam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin واحمي حوزة الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين a yi haƙuri idan liman ya zo ba ko ana ɗan ɗaga masa ƙafa a yi haƙuri saboda muhimmancin abin da nake faɗa kuma ban san lokacin da ake tsayawa ba amma dai ina tsammanin wataƙila ɗaya dai ko ɗaya da goma ko ɗaya da kwata na zaɓo ku sai na zaɓi na ƙarshen mai mana afuwa Allah ya mana afuwa wa kuma ila hamu kuma